Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 18 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa sarfili Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da shawarar da hukumar tarayyar Turai ta bayar na baiwa Ukraine a matsayin 'yar takarar shiga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci kasashen yammacin duniya. ya yi watsi da takunkumin da aka kakaba wa Moscow a matsayin wauta kuma ya ce ba shi da wata matsala da Ukraine ta shiga tarayyar Turai. Putin ya yi magana jiya juma a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a St. Petersburg inda ya zargi ƙasashen yammacin duniya da girman kai na mulkin mallaka da ƙoƙarin murƙushe Rasha da takunkumi. Putin ya ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan soja na musamman a Ukraine kuma ya jaddada ikon rasha da karfinta a lokacin da ake fuskantar abin da ya kira kiyayyar ƙasashen yamma ya ce amurka na kokarin sauya tarihi kuma ya zargi ƙasashen yamma da rura wutar kyamar rasha da kuma jirge sojojin da aka yi a yankin ukraine jiya juma'a wata hukumar da ke yaƙi da safarar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba ta ce pakistan ta kammala shirinta kan shirin aiwatar da bukatar kasashen duniya don magance gaza wadda ta daƙila safarar kudaden ƙungiyoyin 'yan ta'adda hukumar da ke kula da harkokin kudade ta paris taft a takaice a cikin shekarar 2018 ta sanya ƙasar da ke kudancin asiya cikin jerin launin toka nau'in ƙasashe masu rauni kuma pakistan ta amince da yin aiki tare da hukumar don magance matsalar. Shiga wannan matsayi na sanya kasashen waje su yi taka tsantsan game da saka hannun jari a Pakistan. Wadda ke cikin matsalolin tattalin arziki da rashin iya biyan bashin da ake binta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne aka yi jana'izan masu bauta ashirin da da aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka afka jami'ar Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo ta Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani hadimin gwamnan ondo kan jana'izar. Umaru. A yayin ba gwamna shawara kan al'amarin Hausa da Fulani. A jihar Ondo State. Ce makabarta ce aka yi musu wannan jana'iza? Eh na filin Catholic ne aka yi musu jana'iza da shi. A naka musu jana'iza. Filin Catholic. A cikin garin Owo? Eh a cikin garin Owo. da dawa na halarci wannan jana'izar. Eh, akwai manyan mutane suka zo daga cikin kasashen Yarbawa ma da su sarakuna da manyan mutane suka zo. Ba ce dukkan Najeriya ba jama'a. Jama'a dama sun zo kuma manyan mutane suka zo sosai. Akwai su sarakuna, akwai su wasu suka wasu gwamnoni kama da ke kwanaki ba gwamnoni sun sun je sun yi kamar yan uwan waɗannan da aka yi wa jana'iza yau me suke cewa. to kafar ran kuwa da bai daɗi da mun da ya faru ba kuma ana ta musu addu'a koke koke ko kayawa da ana ta ba su hankuri da bai da abin da ya faru da fata kuma irin su da ke faruwa ba ba wanda su ko koyi a Najeriya. Masu sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da lauyoyin al'ummar Masai na matsawa gwamnatin tanzania lamba da ta dakatar da shirin korar dubin dubatar 'yan asalin yankin daga yankin kakanninsu da ke gabashin dajin sarengeti a makon da ya gabata ne wani kazamin fada ya barke bayan da masu sa ido na gwamnati da jami'an tsaro suka fara shata fili mai faɗin marabba'in kilomita 1,500 da tanzania za ta miƙa wani kamfani da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa don sarrafa shi ya zama wurin ajiyar namun daji da ake biya a yi farauta yankin ya kunshi hanyoyin ƙaura na dabbobin daji da suke yi a duk shekara. Rikicin na ranar goma ga watan Yuni ya faru ne a Loliyando, wani yanki na yankin Gorongoro, inda faifan bidiyo ke nuni da cewa ƙalla masai da dama ne suka taru. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Mamman mai daula zaki da zanen ma'aikake da Musa. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya ya wannan yanayi kuma. <laughs> Wallahi alhamdulillah mun gode sai dai gaskiya eh. ana shan zafi. Ana shan zafi. Ana shan zafi kuma corona tana ta ƙara kundo kai. ana ana kyan dabbiri ana fama da corona Allah ya yaye mana waɗannan masifu amin sun amin amin sun amin to baba me ya ɗauki hankalinka a harkokin amurka wannan mako eto eh babban abin nan batu da ya dauke mu hankali shine san abin nan hukumomin amurka sun dage batun tilasta nuna ainihin takaddan corona idan kana son ka yi tafiya ka shigo nan amerika ko kana so ka fita yanzu an dauke wannan abin ba a bukata yadda da farko lalle sai ka nuna kafin ka shigo amerika sannan kuma ah, sai ka nuna kafin ka fita to yanzu an ɗage wa'annan abubuwa don haka mutum na da hurumi idan kana da biza da kake so ka shigo america ba ka da bukatar wannan abin takaddan coronavirus da kake ko kuma shaida na coronavirus yanzu an ɗage wannan abu shaidan cewa ba ka ɗauke da ita amma dai ana ƙara eh, jaddada abin da suke nema shine a tabbatar da cewa kayi rigakafin nan ka kammala eh haka yake eh mudda kana ka kammala rigakafi shikenan ba ba shikenan kawai ba wani abin da ake da bukata kuma to Allah ya yi mana amin amin to baba kamar yadda muka saba bari mu bude babin nan da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji da fari gombe da na barista sajo mohammed domin ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi a mansur imam da ake kira imam Hamman Joda Fari da amaryarsa Aisha Sajo Muhammad waɗanda za a ɗaura wa auren ranar 26 ga wannan wata da karfe ɗaya da rabi na rana a masallacin Annur da ke titin Ahmadu Bello a Wusetu babban birnin tarayya Abuja za kuma a yi liyafa a wani wuri da ake kira Class Park. wani dandalin liyafa dai da ke class da ke birnin abuja yawwa wanda yana kan titin kashim ibrahim a maitama shi kuma ita kuma liyafa za a yi ta da karfe biyu da rabi ne na rana to Allah ya liyafar ashe ta musamman ce a ta musamman ce baba <laughs> Allah ya sa Allah ya sa kar kar wani ya je a ce ba shi da takardar gayyata gaskiya <laughs> kisa akwai masu cewa wai a amerika ne ake cewa an ba da gayyatan mutum 100 amma mutum 80 sun je amma a afirka an ba da gayyatar mutum ɗari mutum ɗari biyu sun je a ai ai a afirka ma ba ba ba kayyadewa eh. kawai a rediyo za ka je ka sanar da aure duk kowa ya zo eh. sai a afirka dai kawai sai kasar kamaru kamaru in ka gayyaci mutane mm. ka tabbata ka shirya dan ba za su je su kawai ba su cikin su bai nuna musu an yi buki ba in kwarai ba su gani a kasa ba kamar ba a haka <laughs> amma dai ni na san ban san yadda ake ba a Ghana amma a Najeriya a talabijin da rediyo za a je a sanar da aure a Ghana ma haka abin haka lamari yake <laughs> kawai idan ka je an bada sanarwa shi kenan ka hallara ka je ka ka taro kai ai nan ai nan saboda ana bisa ga yawan jama'a da ka tara bisa ga abin da aljihunka zai gaya maka Mm-hmm. <laughs> saboda haka ko gurasa nan kek ana kirga ana eh. yin ta ne bisa ga yawan mutanen da ka gayyata kwarai <laughs> kwa saboda haka dole ka rika sara kana duba bakin gatari bakin gatari kaka dauko maka ka rigima haka to baba bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe domin rasuwar kanansa Alhaji Umar Abdullahi mai Kano Jegebe. Wanda kafin rasuwarsa shi ne shugaban makarantar babbar sakandare ta Jangebe. Ya kuma rasu ne ranar Litinin a Gusauto Allah ya ji kan rai Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu karshen. Amin amin. Muna mika gaisuwar ta'aziya ga Kadi Adudu da Ango da liman atiye sakamakon rasuwar sha'aibu dan dawa mai taguwa a gaisuwa daga malam sa'idu direban sonef a birnin yamai allah ya sa ya huta allah kuma ya ba dangi duka jimirin wannan rashi amin sun amin to kamar yadda ake faɗa wai ana bisa wani sannan kuma ana raɗa sunan wani bari mu mika saƙon gaisuwa na taya murna zuwa ga alhaji abdulrazak abubakar sarkin baranda da amaryansa mahadiza na karuwar 'ya mace da suka samu wanda aka yi wa suna amina to allah ya raya amina kuma ya ba mamar amina mahadiza lafiya kane ya sarewa alhaji abdulrazak abin duban iyali to sai kuma saƙon taya murna zuwa ga mai girma yariman sangalu bajoga alhaji adamu muhammad na ɗaurin auren 'ya'yansa guda biyu maza wanda za a ɗaura a yau asabar 18 ga watan yuni shekarar 2022 da misalin karfe goma sha ɗaya na wannan safiyar a cikin garin bajoga kuma ana sa ran masu girma sarkin funakayi da shugaban karamar hukumar funakayi su ne za su karbi wannan auren sako daga alhaji haruna bibi watar masuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga to allah ya sa an yi adace kuma allah ba da zaman lafiya amin sun gaisuwar fata alheri da gajiya ga 'yan kungiyar murya talaka da suka kammala babban taron su na ƙasa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi da kakakin kungiyar na ƙasa comrade umar gida dugumi da jami'in bincike na ɗaya ali rafkana gashiwa sai jami'in bincike na biyu abdullahi balaraba sokoto da jami'in kula da jin daɗin 'yan ƙungiya comrade abdulwahab haladu zarma hinna Allah ya sa hinna na na faɗe shi daidai da shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar yobe salisu armayau nguru sai kuma shugaban na reshen jihar jigawa abdullahi sha'ibu kwalam da shugaban na reshen jihar taraba muhammad mai rariya garba shedi ko shedi ne ko shedi ne sai shugaban na reshen jihar zamfara hafizu balarabe gusau da shugaban kungiyar reshen jihar kano balarabe yusuf babale gajida sai gaisuwa ga mai girma kanwan katsina hakimin ƙetare alhaji usman bello kankara mni da babban chief jojin jihar katsina mai shari'a musa danladi abubakar da mai girma gwamnan jihar katsina aminu bello masari da duk waɗanda suka halarci taron ƙungiyar muryar talaka na ƙasa karo na goma sha ɗaya da aka gudanar a jihar katsina rana asabar da ta gabata gaisuwa ta musamman daga comrade bashir dauda sabuwar unguwa katsina babban sakataren ƙungiyar muryar talaka na ƙasa to Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan taro sun isa gida lafiya. To sai kuma gaisuwar fata alheri ga Hamidu Kalalaguwa da Usman Kasim Kiringim na Arewa daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar wanda yake shi kuma yana miƙa gaisuwa ne ga abokansa Ibrahim Yakubu Kiringim da magaji soji da a bari abdullahi sai malam garba da mustapha mai shago da lawal bin hambali dan sulba sokoto da yusuf haruna kariya nijar sai kuma a ƙarshe ke gaida mahaifinsa malam kasim a jamhuriyar nijar da fata sun tashi lafiya gaisuwa a bar ya huce ta alhaji muktar mai shago da wakin basa birnin gwari jihar kaduna a zuwa ga muhammad ahmed usman tungan makeri da alhaji abdulrahman ubali limamin garin dawakin basa sai alhaji abdulkarim galadiman daji dawakin basa da alhaji sani baban baki dawakin basa sai sale 77 dawakin basa da Malam Rabiu Assalamu alaikum mai wanki da guga dawakin basa sai sakatare Idris Kano Nasarawa ta kudu da Alhaji Zaidu Umar Nasarawa ta Kudu da Alhaji Ɗahiru Nasarawa ta Kudu da Hajiya Dada Mantari mai shago. Daga ƙarshe na gaida Khadija jafar Umma Salma da Muhammadu Muktar yaran Muhammad Ahmed Usman Tungon Makeri jihar Niger da fatar an tashi lafiya. Amin sama amin. To bari mu fara gaisuwar sada zumunci na abar ya wuce da hajiya kande na unguwar mamobi a birnin accra da fatan ta tashi lafiya sai kuma sako daga ahmadu manaja bauchi daga bauchi angon karofin madaki zuwa ga sashen hausa na gidan rediyon voa ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwan bakaro a birnin bauchi sai kuma hajiya halima yari a gidan yari bauchi da ke kan titin bakaro a garin bauchi da hajira gidado wato yar fulani da ke unguwan federal low cost masallacin isa alifantami a garin bauchi da dujuman bauchi na farko hannu abu Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar dan majalisar dokoki na jihar Bauchi a mazabar Lame a karamin hukumar Toro a jihar Bauchi. Sai kuma Malama Husaina bala joni wanda aka fi sani da Baban Hajjalu da ke anguwar Zanuwa a gidan bala joni a birnin Bauchi da Alhaji bala joni wanda ke babban kasuwan Modalawan a layin 'yan taya a Bauchi. A ƙarshe sai Malam Baba Isa malamin makaranta Ibn Abbas wanda ke gidan bare-bari a unguwar kofar ran a garin Bauchi. Da fatan sun tashi lafiya. To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka. To bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da baban Abdul Samad wanda yake gaida ta mai martaba sarkin kiyawan kauran namo da Allah ya sa kiyawan haka ne Malam Sanusi Muhammad Ahmed Asha da maluman to Allah ya sa wannan ko malamai yake so ya ce da <laughs> ko maluman da maluman kauran eh. na moda ko wannan ko malamai ne ko maluma ne kila wani hmm. sunan sarauta ne ban sani ba kuma yace kwamishinan shari'a na jihar Zamfara barista Junaidu Aminu daga ladiman kaura alhaji labaran ya'o sai alhaji sanusi walin kaura da honorable hafizu balarabe gusau sai injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afan da honorable ubaidullah yahaya kaura daraktan zafa da falalu aminu mai kujera da carbit bayan mtd kaura na moda sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da malam ahmed telan gayu bakin kasuwa sai malami kura garin sarkin noma jihar yobe da daukacin 'ya'yan kungiyar murya talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya amin to da fatar an tashi lafiya amin sabma amin amin magana in ce ce wani ya amma bai labarin da zan baka labarin waɗansu ne sarakan ƙarya. Bari ba su inkiya in ce sarkin ƙarya na Ghana da kuma na Nijar. To gaskiya. To bari mu ga a cikinsu da ɗan Ghana na da ɗan Nijar baba hmm. wane ne ya fi shantalawa. To, bari mu ji yadda aka kare. To, babu bari faro ko mm. wata rana ne wani dan gane ko yana da bakin hanya. Na'am. Sai ya hango wani dan jamhuriyar Nijar zai wuce. To. Yana rike da leda cefane yana kuka. Mm-hmm. <laughs> Eh. Sai shi sharotan nan wanda da ba kiya dan gane ba. Na'am. Da ya ga mai kuka nan sai dube shi ya ce kai malam, malam lafiya? Eh. Tafiya kana kuka? Sai sai mutumin ya ce wallahi yau aka haife ni. <laughs> Ya ce wallahi yau aka haife ni. Kai. Ina zuwa duniya sai aka aike ni sayan cefane. <laughs> A kan a yi ma bakin da za su zo barka eh. abinci bakin da za su zo barkan haihuwar shi aka yi ce mm. je so shefani a mutane to wai shi kenan mm. yana kan tafiya yana kan tafiya eh. har ya kai shekara 25 kafin ya kai kasuwar. <laughs> Ya gaje <laughs> su ni indiya. Ya kai kasuwa <laughs> ya kai kasuwa yanzu shekarar 25 baba hmm. ya bace hanyar gidansu. Asha. Ya hmm. rasa idan da yake kuka ya rasa ya bace hanyar gida. Hmm. To shi kenan sai baba wannan sharutan dan Ghana kenan ko? Eh. Sai ya ce mashi amma ya sunanka? Sai ya ce mashi zukota. shi dan Ghana shi dan Niger kenan barin ce barin ce dan Niger eh haka zukata <laughs> mm. sai shi kenan sai dan Ghana ya ce mishi to zauna nan eh tukunna saboda ni ma gidanmu ne dauda shi ne aka yi min gammo aka ce in dauko shi nan kawo shi nan gurin wanki a wanki gidan nasu to idan gidan nasu to <laughs> ya ce wai idan aka gama wanki mm. ya bushe To sai sai su tafi tare kila hanyar gidansu ɗaya. Na'am. <laughs> Sai ɗan Nijar ya zauna yana zaune sai ake hmm. zuciya ce hmm. sai ce yau na ga abun mamaki. Hmm. <laughs> Sai ɗan Ghana ya ce mishi ya ake. Eh, me ke faruwa? Sai ya ce eh, mishi wai yana tafiya ne akan hanya sai aka yi hatsarin mota. To. Da aka yi hatsarin mota sai hatsarin motar nan ya yi muni mm. kan wani tsinke kai gaggar jiki daban aka nemi kai aka nemi kan mutumin nan aka rasa sai shi kenan sai aka je aka yi ma gangan jikin shi cakulkuli eh. to ana yi ma gangan jikin cakulkuli sai aka ji kai can gefe yana eh, ta dariya <laughs> <laughs> dan yana ce a ha dan ma mm. wannan ai mm. wannan ma ba abun mamaki mm. bane ya ce to ai shi yana tafiya kenan zai ta kawo wanki gidan nan sai ya hango jirgin sama ya makale a sama a sararin sama yana kan hanya da gama gida a kan shi <laughs> sai ga jirgin sama ya makale ya kasa gaba ya kasa baya an yi matukan jirgin sama sun yi sun yi sun yi su tuka gaba abu ya makale wai sai da aka aka aka ta dubawa sai aka ga aka leka karkashin jirgin nan sai aka ga ashe wai jaririn sauro ne ya rike tayar ya hada ta motsawa <laughs> <laughs> kai baba da dan eh. Ghana nan da dan Niger din nan ba da dan Najeriya a cikin wannan karan eh kwarai kwa mm, ba shi ciki amma ina kyautata miki zato wanda zai iya raba gaddama shine wanda dai mai inkiya dan Najeriya shine zai magance wanda matsalar <laughs> a cikin dan Ghana na da ɗan Nijar dan hmm. baba wane ne ya fi shan talata kwarai kuwa ai shi ne dan ce miki za mu samu dan Najeriya da zai magance saboda idan ka samu masu ƙarya biyu sai an samu gagarumi shi zai iya tantancewa ya gane gwaje a cikinsu Ya Yanka hukunci saboda tana su ɗaya ko. Yawwa su ɗaya ai. <laughs> ba Raga malama jiru na ɗaga mana hannu sabida da ka tilas bu birki nan yanzu eh, a madadin. ba ya kuma wakeri. Ba ɗan gana ba. Eh. <laughs> Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> ɗan kama shi bayan rigima kuma ɗan kama shi bayan <laughs> ilaha illallahu. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at news.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya sauka ma sauka o oh, dan gamashin duk ya danne ba abin da idame ne